'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barkar saduwa da kusa cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Fasinjoji in sun zo akwai masu zage-zage a kowa dai akwai abin da zai faɗa amma tun da harkar jama'a muke kuma mu nuna musu wannan matsala ba daga gare mu take ba bawa dangote mai da naira ainihin wato tattalin arzikin ake so a ragewa nauyin da dala bukatar dala take sawa naira take yin ƙasa me yasa dole abin da ya shafi mai ga ɗan Najeriya wanda zai sai an alakanta shi da dolar Amerika Yau a cikin shirin muna ɗauke da ƙorafin 'yan ƙasa da tsokacin masana a kan ƙalubalen tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskanta. Lamarin da ke da alaƙa da matakan tattalin arziki na gwamnatin ƙasar. A dakace mu. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumbuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci. na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more Madalla. Masare 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa akan mizanin ƙalubalen tsadar rayuwa da ke ƙara zurfi komai karaɗe kowanne fanni na rayuwar bil'adama a ƙasar. Direbobin da ke zirga-zirgar fasinjoji tsakanin jihohin Najeriya na cikin rukunin al'umma 'yan Najeriya da suke kokawa kan yadda al'amura ke gudana sanadiyar matsin rayuwa a ƙasar. Magana ta Allah fasinjoji da yanzu inda muke yin mota biyar da yanzu biyu muke yi. Inda ake mota uku yanzu ɗaya ake. Inda ake mota goma yanzu da ƙyar ake biyar. Saboda yanayin rayuwa mutane kowa yana so ya tafiya amma ga halin da ƙasa take ciki. A lokacin Goodluck Jonathan ɗin nan gaba ɗaya litar mai ma ɗari biyu ce amma yanzu ga ta kai dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin wani gun da ɗari biyu to kaga idan muka yi wa mutum bayani in ya gamsu shi kenan in bai gamsu ba to ya mi hakuri da abin da zai faɗa ya faɗa to a taƙaice dai fasinjoji in sun zo akwai masu zage-zage akwai masu faɗa kowa dai akwai abin da zai faɗa kuma in ka lura ba iya mai ne kawai matsalar najeriya ba hatta motar ma kanta da abin da muke sayanta miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ko da dubu ɗari uku da hamsin bos mai ɗaukar mutum goma sha takwas yanzu ga ta nan in baka da miliyan goma sha biyu in dai foma ce irin wannan wacce take ɗaukar mutane zuwa fatakot lagos sokoto borno wari niger sai ka cire miliyan goma sha biyu za ka siyo ta ga taya nan kuma da ba ta wuce dubu goma sha ɗaya sha biyu yanzu ga ta nan ka ganta nan dubu sittin har da wani abu Malam Aminu Kwamanda kenan mataimakin shugaban kungiyar ma'aikata ko direbobin motocin haya ta Najeriya reshen tashar unguwa uku a kanan dabo Najeriya. Manufofin gwamnati a fannin tattalin arziki kamar musayar kuɗin ƙetare da farashin albarkatun mai na ƙasar na cikin abubuwan da masana ke cewa sun dagula al'amura a Najeriya. musamman dambarwa da kace na ce ɗin da ke faruwa tsakanin kamfanin mai na gwamnati wato nnpcl da mahukuntan sabuwar matatar albarkacin mai ta a tajirin nahiyar afirka wato alhaji aliko Dangwace). alhaji sani idi dan fulani na cikin dillalan albarkacin mai a najeriya kuma shine mataimakin shugaban kungiyar mamallaka manyan motoci da ke jigilar mai a tsakanin sassan najeriya ya yi tsokaci a kan wannan dambarwa tsakaninsu mun tabbatar za su daidaita kawai abinda muke tsoro shine kar wannan abin ya ba da wani manufa mara kyau a kasashen waje wanda suke da niyyar su zo su sa jari a najeriya wannan kikikaka ya jawo cewa a najeriya da in an yi kaza ma ga abin da zai faru ba za a barka kai kasuwancin ka yadda ya kamata ba wannan abin shi muke gudu muna sa rai a harkokin arziki su shigo ƙasa amma irin wannan ka kikikakan baya da kyau baya nuna cewa shatalaitalan waje ne wanda kowa zai yi yadda kasuwanci ya yadda da shi gwamnati ta ce za ma a sayar da dangote ɗanyen mai kuɗi na naira ba ma dala kuma ah, ana ganin hakan zai taimaka ya samu abin da sauki to amma kuma wasu majiyoyin suna cewa ai adadin da za a bashi bai kai ya kawo ba don haka ne dole sai ya yi amfani da dala din da ya shigo da man nan kafin ya sarrafa shi ba yan naji eh, wannan gaskiya ne wato abin da nake so mu raba mu bambanta shi ne saukin farashi shi ne a bashi a sauki saboda ya sauƙaƙa ko a naira ne sai an bashi a sauki ba wai kawai a bambanta naira yadda farashin mai yake a waje kawai a bambanta a canja shi zuwa naira a bashi a sai an sauƙaƙa iyaka sauƙin da ake so a yi wa yana ke. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu ba abu ƙiraraita da rashin aiki daga labaita. To sai dai Honorable Nasiru Garba ɗance da ke sharhi kan lamuran shugabanci a Najeriya na mamakin yadda sai lalle an ci gaba da alakanta farashin fetur a Najeriya da takardun kuɗi na dalar Amurka. Duk da cewa yanzu an samu sabuwar matatar mai ta 'yan kasuwa a cikin gida. Me yasa dole abin da ya shafi mai ga ɗan Najeriya wanda zai biya sai an alakanta shi da dolar Amerika. Duk inda ya zamanto cewar gwamnati ta haɗa kan magana harkar mai da ɗan ƙasa abin da zai biya dole sai ya nemo dola sai an haɗa shi da dola to ina gaya muku magana sauƙi babu shi hanyar har yanzu ni dai tsakanina da Allah ban ga haske ba ba tsoratarwa nake ba Allah cikin rahamarsa ya ji tausayin mu ya ba mu abincin nan alhamdulillah to ai ina ganin cewar yanzu wannan albarka wannan rahama da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ya ba mu damina mai albarka a yi hattara manoma a yi hattara ka fa sani noman nan naka ba fa abincinka ba ne kaɗai a'a abin da zai shigo hannunka ne abin da ake kira rabenu naka gaba ɗaya na shekara a ciki za ware ka ci abinci a ciki za samu abin da za yi cefane ba mu ga gwamnatin da ke ba da magani ba ba mu ga gwamnatin da take ba da eh, ilimi kyauta ba kai aka bakka aka ɗora ka akan kura aka maka tukin jika ka mutu saboda haka idan ka zo za ka yi bukatunka ka yi gwargwadon ƙarfinka saboda tafiyan nan mai nisa ce. Allah ya kyauta masu saurari ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Harkan ba ya zan kurra. daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura